mahaifiyar ma'aru tana gaya masa cewa kyala aminan nan da ya mata wasanni sauko ka ci abinci ka gama magana za mu yi muka ce a duk sanda ya ga hajiya cikin wannan yanayin maganar da za ta yi mai muhimmanci ce don haka ya bi umarninta cikin daɗin rai ya soma cin abincin don kuwa ya manta rabansa da abinci mai ɗanɗanon gishiri cikin kwanaki biyun nan sai dai ko lemun kwalba dangin coke da snacks da yakan ci in ya samu ɗan lokaci muka ce sosai ya ci masar har da yawa hajiya godiya lemun kwali guda haka ya shanye shi ya tattara hankalinsa ya mika wa hajiya don ya fuskanci hakan take so ita ma nata hankalin ta bashi ta ce kana sane da cewa ka tsaya siyasa ba ka da iyali da sauri ya ɗago ya dubi hajiya ita kuwa ta tsare shi da ido ba ka da iyali ta yaya za ka shugabanci al'umma alhalin kai kanka ba ka da abin shugabanta ya buɗe baki zai yi magana sai ya kasa to me zai ce ya manta da wannan shaf kuma a da bai ɗauke shi da muhimmanci ba tunda ya san yana da su allah ne ya hukuncinsa yanzu ya tuna wannan sharaɗi ne mai zaman kansa a sharuɗan shugabanci. to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba hajiya ta gaji da shirinsa baka ce komai ba da kyar ya haɗe miyau ya kala ta sauti to hajiya ni me zan ce me za ka ce to ga min ta yaya za a baka shugabancin ya ɗan ƙifta ido don shi ma yanzu ya kwaɗaita da siyasar don ita dama haka take wuyarta ka ɗanɗana ta sau ɗaya yana kuma tuna wahalar da yake ta yi a kai shekaru biyu kenan a ce ya bari don ba shi da aure auren wata wahala ne da shi hajiya shirinsa ya fara bata haushi ka kyale ne ina ta magana in baka yarda da abin da na ce ba ne ka tashi kai tafiya ka zanta da sallah ya dan muskuta gyara zama to hajiya gani na yi abin ya yi kusa kwata-kwata yau kwanan aisha arba'in da biyu da rasuwa kawai kuma a ji na aure kamar daman jira nake ta kauce in yi aure hajiya ta girgiza kai to ai wannan ne daidai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka da ka yi auren ba don kana neman kai da aisha ba sai don cikar mutuncinka da kamala a wurin ubangiji da idon al'umma ya zuƙi iska ya fesar cikin ƙanƙanuwar murya kamar ba tashi ba ya ce na amince hajiya ki yi duk abin da ya dace nawa zan bayar hajiya abin ya ba ta dariya ta lura ya ɗauki auren kawai matsayin wani abu da za a sa kuɗi a sayo a kasuwa a duk sanda ake so sai ita ma ta biye masa naira ashirin ya isa sai dube ta da sauri don shi da zuciyarsa ɗaya tambaye ta sai kuma ta jefe shi da gatse ta kalle shi cikin ido ita ma ka kalle ni mana tunda ka ɗauki auren abin sayarwa ki haƙuri hajiya ban yi fushi ba ka bani kwanaki uku in je ƙauye in ci gita cikin 'ya'yan 'yan uwa ko abokan arziki kada gaggawa ta samu yi aikin shi ɗan da wannan suka gama tattaunawar tasu ta ranar ya sumbaci amina wadda ta yi bacci ya tafi gida da hajiya za ta tafi ƙauye take gawa likitocin amina za ta yi tafiya ta kwanaki uku wa zai kula da amina saboda ba ta so ta kirawo matan baban aisha don ba zumunci na jiki sosai ne tsakaninsu ba haka ba ta son baba ya kawo inna luba duk da rayuwa ta koya mata hankali yanzu ta zama mutuniyar kirki ga babanta yana abuja bata gaya masa lokacin da za ta yi tafiyar ba don duk muhimmancin abin da ke gabansa haka zai ajiye shi ya ce shi zai zauna da amina dr umar ya ce hajiya kada ki damu akwai nurse nurse dinmu da za su kula da ita mu ma muna tsaye a kanta insha Allah to da wannan hajiya ta shirya sabon direban su na gida a ƙilu ya ɗauke ta zuwa ƙauye hankalinta a kwance don ta san ta baro amina a kyakkyawan hannu to sun isa ƙauyen lafiya mai gidan hajiya malam halilu shine babban limamin ƙauyen saboda haka gidan na hajiya ba ɓoyayye ba ne ga kuma gyaran da ma'arubu ya yi masa ya zama abin kwatanci in za a yi kwatanci za a ce gidan hajiya sau da farin gida kamar ita kaɗai ke da gidan babu kishiya hajiya ba ta ƙara haihuwa ba tun haihuwar ma'aruf wannan kuma tsarin allah ne kuma hakan bai sa malam halilu ya taɓa canza mata fuska ba ko sau ɗaya don shi yana da 'ya'yan har takwas jun maza waɗanda ya haifa tare da matarsa ta lalle lami waɗanda ke karatu ƙarƙashin kulawar ma'aruf tafiya da hajiya ke yi ta huta wajen aisha bai taɓa damuwa ba haka yanzu da take jinya jikanyarta akwai kyakkyawar fahimta tsakanin tsakaninsu kishiyarta talami ba wai ba ta kishinta ba ne kawai abin nan ne da ake cewa faɗan da ya fi ƙarfinka to kamar yadda shi wasa don gaba su har mai gidan kama ƙarƙashin inuwa hajiyar suke shi yasa ta shafa wa kanta salama ta kwantar da kai take cin arziki hankali kwance yaran makwauta suna ta tsalle suna muna hajiya ta dawo don sun san tsarabar chocolate ta zo suna ta kwasu kayanta daga mota suna direwa kofar ɗakinta ta sa makulli ta buɗe ɗakinta ya yi ƙura sosai kwanaki biyu ba kwana biyu ba ta rasa me za ta ce musu tun da yau daga asibiti take ba ta da alawa sai ta sa mai aikin ta tambayi ta gyara ɗakin ita kuma ta sallami yaran da kuɗi ta ce su je su sayi alawar ta faɗa kewaye ta yi wanka ta yi sallar la'asar da ta riske su a hanya ta kwanta tana hutawa tambayi na ba ta labarin abubuwan da suka faru ba ta nan na suna biki da mutuwa hajiya ta jajanta ta ce in ta huta duk za ta leƙa ko da yake kwana uku kacal za ta yi amina tuna asibiti har yanzu tambaye ta gama abinci lafiyayye ta zubo mata lami ta shigo suka gaisa ita ma da nata kabakin abincin hajiya ta yi godiya ta zauna tana jajanta jikin amina a hakan malam halilu ya dawo ya iske su a yo babban bakuwa gare mu ashe abin da ya fara faɗa kenan yana ta fara'a da gani ya yi munna ganin matar tasa ta ce gani nan dai duk da ba zama zan yi ba zan koma har yanzu mamar manzo na kan gadon asibiti ya ce a sha allah sarki uwata allah ya ƙara afuwa to yaushe zaki koma kenan lami da ta ga sun manta ta a wajen sai ta fita ta ba su waje dan kishi kishi na cin ranta don in ka ga mai gidan nasu na wannan fara'ar to tabbata a gaban hajiya sau da yake bayan sallar isha ya dawo daga masallaci ya ci abincin dare a ɗakin hajiyar tunda ita za ta karbi girki ke gaya masa abin da ya taso ta rana tsaka wato nema wa maaruf aure na gaggawa malam halilu ya gama sauraron ta ya gyaɗa kai kirawo min shi mu yi magana yanzu nan akwai kuskure cikin al'amarin nan hajiya ta ɗauko wata ƙatuwar selula wadda ake amfani da ita a wancan zamanin duk da haka sai masu hannu da shuni ke iya riƙe ta da danna kiran ma'aruf yana ɗakin tattaunawa da dukkan 'yan majalisar ƙasa ya manta bai kashe tafi da gidansa ba kiran hajji ya yi shigo da sunan da ya yi ɗinta wato mahaifiyata sai ya fito waje ya amsa saboda dukkan uzurinsa baya kyale kiran hajja karbi imam ke son magana da kai ya karba ka gaisa da malam malam liman din ya tambaye shi in kana kan uzuri mu bari sai ka koma gida ka samu natsuwa babu komai mun gama yanzu kowa zai tafi malam liman ya ce madalla wato na ji kuna son yin wani shirme ne kai da mahaifiyarka aure fa ba abin wasa ba ne ba kuma wasan yara ba ne umarnin ubangiji ne don haka dole a tsarkake niyya wajen yinsa kuna so ku ce don siyasa za ku yi aure wanda wannan aure ba karɓaɓɓe ba ne a wurin ubangiji ka sanya ikilasi a zuciyarka cewa za ka yi auren saboda allah ba don ka yi siyasa ba sannan ka ga matar sau uku don ka tabbatar da lafiyar ta kalau kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ku tattauna ku aminta da juna a yi baiko sannan a sanya lokacin aure wannan shine aure amma ba ka ce ta zo ta nema ma aure kai babu ruwanka ba ko ganin matar ba kai ba wannan aure bai yi ba to haka yi ta janyo masa nasi na alkur'ani mai girma da hadisai masu nuni da tsarkake zuciya wajen yin aure ba don cimma wata manufa ba ta duniya jikin ma'arubi ya yi ligi. yana son da cijon ko don farke gaskiyarsa a kan komai tsakaninsa da Allah ba irin waɗansu malaman da ke ba da fatawar son rai don a ba su wani abu ba ya ce malam na yi niyya aure da zuciya ɗaya ku zaɓa min mata kowace iri ce zan zo mu ga juna amma ni ba zan iya zaɓa da kaina ba sai in yi ta ganin kamar na ci amana aisha maganarsa ta ƙarshe ta baiwa liman tausayi shi kansa ya girgiza da gushewar aisha a doron ƙasa ya sha tunanin a ina ma'aruf zai samo mata kamata sai saurin kauda tunanin ya ce allah zai dubi kyakkyawar zuciyarsa da kyawawan halayensa ya bashi mace ta gari tamkarta ko fiye da ita ya ce ai babu wani cin amana ma'aruf aisha za ta so ka samu natsuwa a bayan ranta ba ka yi tara gaita ba yanzu na ji magana za a bincika insha Allahu Allah zai dubi zuciyarka da halayenka na kyautatawa ga kowa ya baka mata ta gari to washe gari hajiya da mai gidanta sun gama tunanin su tsaf sun kuma tsaida kan 'yar mai garin wadda ke karatu a jami'a an sa rana aurenta har za a yi watannin baya mijin ya ce ya fasa a ganin hajiya da baba liman zai fi dacewa su nema masa 'yan birni mai ilimin zamani ba irin yarensu na ƙauye ba ma'aruf ɗin zai fi son hakan hajiya ta shirya da kanta ba aiki ba da yammacin washe gari ta tafi gidan mai gari shi kuma liman ya tafi wajen mahaifinta kowane ya faɗi abin da ya kawo shi amsa iri ɗaya suka samu yaransu 'yan mata uku ne sadiya laila da asiya wadda duk suke so za a ba maru ba tare da jan dogon lokaci ba amsa ɗaya su ma suka samu daga hajiya da lukuman a bashi wacce aka ce take jami'a suka ce laila kenan to allah ya sa a yi a Uwar Laila guda ce kawai bata rangada ba, amma ta taka rawa a tsakar ɗakinta. Yadda aka zaɓar wa attajiri ɗan hajiya sau da farin gida, nan fa kishi ya tashi. Dama matan uku ne kuma kowace na da ya budurwa, wato Asiya da Sadiya, sai dai su bana suka kammala makarantar sakandare. An zaɓi ta jami'a an basu, wannan abu ya yi musu ciwo. Lele kuwa dama ba dama ce wajen iya yi. Jin mijin da Allah ya kawo mata rana tsaka bayan Mahadi ya fasa aurenta kan laifin tara samari barkatai ta ce da uwarta ashe gaba ta kai mu. Wata ce gobarar titi ba? Da bata hannu suka kashe tare da rungumi juna suna munna. Babu godiya ga Allah sai ka ɗauka wasu ƙawa da ƙawa ne ba uwa da 'ya ba. kai ka ce wata ajiya ce suka yi yanzu suka ɗauki a basu ba nufin Allah ba kwanan hajiya uku ta ce ma'arub ya baro ayyukansa ya zo su ga juna da matar da suka zaɓar masa don a bar sahihiyar magana kafin su bar ƙauyen dukkan su hankalinsu ya koma kan amina to sai a lokacin ya gano hajiya hannun likitoci ta bar amina hankalinsa bai tashi da yawa ba don ya yadda da ƙoƙarin dr umar akan amina da ƙaunar da yake masa motoci uku suka biyo shi a baya zuwa ƙauyen banda na jami'an tsaronsa guda biyu da suke tare da shi daga abuja har ƙauyen mutane dankan sun yayyame kofar gidan hajiya saudi kamar yadda suka saba duk sanda ya zo to yau ma hakan da ƙyar ya samu ya shige ɗakin mahaifiyarsa bayan ya sa sakatarensa idris ya sallame su ya yi sallah ya ci abincin da hajiya ta tanadan masa sai da duhu ya shigo bayan magariba liman ya ƙarasa da shi gidan mai gari lokacin babu idon mutane yana sanye da shadda gezna ruwan siminti da hula zanna kala shaddar an yi marigar ado da zaren silva wanda ya ƙayatar da shadda sosai da ƙafafunsu suke tafi suna hira har gidan dagaci wanda ya karɓe su hannu bibiyu ya shigar da su turakar da yake saukar bakinsa marub ya gaishe shi cike da labdabi ya amsa cike da ƙauna ya riƙe hannunsa cikin nashi yana faɗin sai ka haƙuri da ita fa duk cikin ‘ya'yana ita ce mai gigiwa abin ya baiwa liman dariya ya kai da aka zo neman auren yarka kake faɗar halinta mara kyau shi ka mai gari iyakar gaskiyarsa yake faɗi don ƙaunar da yake wa maru ba tun yau ba ba za ta bari yaudare shi ba injiniya maru yana so ya tambayi mai gari gigiya wace iri amma ba zai iya ba saboda karamcin da cijon ko daga kai ya kasa saboda tsaba girmama manya mai gari da liman suka fita kofar gida suka dasa hira bayan mai gari ya shiga gida da kansa ya kiran laila ai laila ta yi ɗauri ya kai so goma tana warwarewa ta sa kaya ya yi so takwas tana canzawa ta fesa turare ya yi kala biyar amma har yanzu ba ta ji tana kamshi ba wata kuwa na ƙara zugata ta ina zai ganki ya ce baki yi ba ai ƙarya ta sha ƙarya